Allah da manzansa babu wanda Allah ya ce a yi wa biyayya sun iyali. Duk wani farin ciki da na taɓa yi tun daga rayuwa ta kawo yanzu ya gushe. Hakkin wannan yaro al'amin kaɗai ya ishe ki. Daga yau ni ba mahaifiyarka ba ce. Ina cikin wato matsanaciyar damuwa ne da kuma tashin hankali. ni gaskiya ba zan iya auren mahaukaci ba dama ai ba kowane talaka bane ya gaji arziki ka ji rashin mutunci fa to har gaban iyayensa ki kalli bayan idanunsa ki ce wa ɗansa mahaukaci ke dakata kar ki kuskura ki zage ni barantana kuma ki saka iyayena na tabbata nan gaba zaki nadama ke kaskantacciya ce kai wani irin shashasha ne baka da hankali amma zan gargaɗe ka ni na ganin kamar kai mai tunani shi baka da tunani Musa ne fa wancan Musa ne gaskiya dan Allah kai haƙuri ba na son wannan magana masoyina gaskiya malam ba kyauta ina dan gari ka ne mun maganar wani dako ka tashi da kada nan ka jira ni hankali kai dakon kai ka sai wannan mota kin ka na haifa a duniya kin kusan da gani cikin bakin ciki da tashin hankali saboda haka ba kashe kai da zuwa ka fara kuwa ba ka hankali ne ka kawo mana shi asibiti doctor idan mahaukata kuma inda duk za a kai yaran a samu lafiya ko bayan duniya ne na ita